This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi. Bayan kun gama jin labaran duniya za ku je abin da ya sa ake yin ƙazanta a wuraren ibada, musamman masallatai. sai kuma sharhi ko rahotannin wasu jaridan Hausa kamar yadda muka saba gabatarwa da kuma shirin kallabi. Kada kuma a mance akwai kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa sahabu Imam Aliyu. rahotanni da kafofin yada labarai suka bayar suna nuni da cewa an gano kowane ne dan kungiyar isis din nan wadda ke fitowa a fayafen bidiyo inda kungiyar take datsa kawunan mutane da take garkuwa da su duk da haka hukumomin tsaro suna kashe di cewa ai taka tsantsan domin sai ta yi rahoton ba daidai ba ne rahotanni sun ambaci abokan muhammad emwazi suna cewa shine dogon mutumin nan mai magana da lafazin yan ingila da aka yi wa lakabin jihadi john da turanci wasu majiyoyi biyu daga amurka daga wato kusa da gwamnatin amurka sun gaya kamfanin dillancin labarai na reuters cewa sun hakikance emwazi ne mutumin da ya rufe fuskarsa a cikin fayafayen bidiyo da isis ta nuna inda ake datsa kawunan mutane amma wakilin muryar amurka a rome ya ce majiyoyi daga hukumomin tsaro a turai sun isa gaskanta ko su karaita labarin suna cewa labarin yana da sarƙaƙiya fiye da yadda ake zato. A Ukraine sojojin ƙasar sun fara janye manyan makamai daga fagen daga a gabashin ƙasar a wani ƙauye da ke kusa da garin da in inda yaƙi ɗaiɗaita shi yayin da masu sa ido daga ƙungiyar tsaro da haɗin kai ta Turai suke kallo domin tabbatar da ana mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a farkon wannan wata. jiya alhamis manyan sojojin kasar sun nuna manema labarai daga kamfanin dillancin labarai na reuters motoci da suka goya manyan bindigogin artillery daga wani ƙauye yayin da hukumomin ƙasar suke kara tabbatar da cewa an samu ragowar hare-haren da 'yan tawaye suke kaiwa cikin kwanaki uku da suka wuce kwanaki biyu a jere kenan yanzu zuwa jiya alhamis shugabannin mayakan ukraine suka ba da labarin cewa babu mutum ko ɗaya da aka kashe sakamakon faɗan da ake gwabzawa kusa da kan iyakar kasar da rasha wanda ya kara bada kwarin gwiwar cewa yarjejeniyar tsagaita wutar da hukumomin ƙasa da kasa suka shiga tsakaniya ya ranar sha biyu ga wannan wata ana ganin alamun yana dorewa. shugaban Najeriya Goodluck Jonathan a jiya Alhamis ya kai ziyarar bazata a yankin arewa maso gabashin kasar inda can ne tungar Boko Haram. Shugaban kasar ya gana da sojojin Najeriya a Baga da kuma Mubi garuruwa biyu da a baya bayan nan sojoji suka sake kwato su daga hannun masu tada kayar baya. Ofishin Mr. Jonathan ya ce shugaban ya kuma ziyarci wasu sassan da aka sake kwato su daga hannun 'yan Boko Haram ɗin daga cikin jirgin sama. Sannan ne ya da zango a Maiduguri babban birnin jihar Borno inda ya gana da gwamnan jihar Kashim shitima da ya koma abuja shugaban kasar ya bayyana fatar cewa yanzu an ta tasamma kungiyar boko haram kuma da fatan a za a ga ƙarshen wannan yaƙi ba da jimawa ba duk da haka ana ci gaba da fuskantar tarzoma a arewa maso gabashin ƙasar ko a ajiya alhamis shaidun gani da ido suka ce wani ɗan harin kunar bakin wake ya kashe akalla mutane goma sha tara a biyu cikin jihar Barnum, gari da aka kai hari a baya bayan nan wadda yan kungiyar ta Boko Haram suka ɗauki nauyin haka a jisma da ke tsakiyar kasar an samu rahotannin cewa mutane akalla sha bakwai suka halaka sakamakon tagwayen hare-hare da aka kai a cikin birnin to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc wata kotun amurka ta sami wani ɗan ƙasar saudi arabia khalid alfawaza ɗan shekaru 52 da haihuwa wadda ta ce shine shugaban ƙungiyar al-Qa'ida na farko dangane da harin bama-bamai da aka kai kan ofishin jakadancin amurka a wasu ƙasashen gabashin nahiyar jiya alhamis ne masu taya alkari yanke hukunci da ake kira juri da turanci suka bayyana hukuncin a birnin new york hukumomin amurka ba su tuhumi alfawas da laifin shirya kai hare-haren ba maimakon haka sun caje shi a matsayin dan ma'abba mai gabatar da fatawar usama bin ladin na ayyana yaƙi kan amurka a kafofin yaɗa labaran ingila mahukuntan amurka sun ce da farko khalid ya gudanar da sansanonin horar da mayakan sa-kai na alkaida a afghanistan da mallakar jagorancin gungun 'yan ta'adda a ƙasar kenya alkali yana iya yankewa alfawas hukuncin ɗaurin rai da rai Hukumar kula da harkokin sadarwa ta Amurka ta amince kamfanonin sadarwa kada su nuna bambanci tsakanin masu hannu da shuni da talaka wajen samun karfin intanet. Uku daga cikin wakilan hukumar biyar sun amince da wannan kuduri biyu kuma suka ƙi amincewa. Shugaban hukumar FCC ta Amurka mai. ya karanto A wata hira da sahu Imam Aliyu ya taɓa yi da Malam Ɗanladi Abdullahi Jambulo ya masa tambaya kamar haka. A addinance Allah ya alkur'ani da ɗan ƙaramin sani na Allah yana maganar tsafta da buƙatar ko mai zamanto tsafta. amma in ka kula da al'ummar musulmi musamman a wurare da muke sai ka same su cikin ƙazanta ina ga abin da Allah ke cewa alkur'ani amma kuma in ka dubi jama'a baki ɗaya kuma kuma su ce jam'u a walau masallatai ka je ka ji tsamin fitsari kusa da masallaci a a je a yi bayan gida inda bai kamata a yi ba abubuwa da suka yi suka ci karo da abin da Allah ke cewa alkur'ani ina aka samu wannan to masha Allah abin da yake faruwa ana samu abu ne da ya shafi bangare biyu ko uku to na farko buhunan afirka idan mutum ya zamanto shi talaka ne shi kenan zai zauna wajensa ba tsafta jikinsa ba tsafta 'ya'yansa ba tsafta ba kulawa da abin da za a ci to wannan yana haifar da abubuwa da yawa wanda an ka duba ya rayuwar mutanenmu za a gasa wanda yake a musu ana cewa annazafatan nal iman amma ba a kula da wannan na biyu kuma za su ga cewar a gwamnati ne ko ko a'a attajiranmu ne sun gida kamar wajen ibada masallaci zai ga ba za a gina masallaci a kashe kuɗi amma ba za a ajiye masu tsananin kulawa da wannan masallacin ba ba shara ga yana ga fitsari ga ba haya ko ina kuka ga an gina masallaci ya ga wurta amma babu cikakkun banɗakai babu idan kuma da banɗakan ma ba za ka ga ana kulawa da su kamar yadda ake kula su misali a kasar saudi arabia ba duk bayan awa ɗaya biyu ko bayan kowace sallah za a zo a sa a aizal a sa magani a wanki amma ban da irin nan to kawo ku dole irin waɗannan abubuwan su ta faruwa to su ma jama'a kusan watakila su ma ana iya aza musu wani laifi ganin irin kazantar eh, wurin kama ruwa sai a je a zauna a tsuguna a yi kashi a wurin yawwa to ai shi ne amma duk da haka idan ana samu an yi din amma za a kula kaga mutum yanzu ya gina masallaci ya ce ya bawa Allah ko ya gina makaranta ya ba Allah amma za ga cewar wajen kulawa da ban babu sai ma ɗan ƙanƙanin lokaci su rushe su lalace kaga shi kenan idan mutum ya ya zo masallaci zai kama ruwa sai dai idi cikin harabar masallacin ma babba ne a tsuguna a gurin a ɗin tafasari babu ban ɗaki. Hmm. In ka guba kamar kusan bunan aksarin Najeriya kusan duk haka ake yi. Za a ga mutum ya yi kashe miliyoyi ya gina masallaci amma babu masu kula da shi. Hmm. kansa ya kamata a ce in har Allah ya ba to da kansa in zo idin ka dubawa yaya ban ɗakin masallacin nan yaya tabarni yaya shimfiɗu yaya da duma a yayi yana gurin nan hmm. ka tuna cewar kamar yadda ka gina wannan waje don Allah ya baka lada kana kulawa da shi yadda ka sa har ka mutu haka za a cigaba da kulawa da shi amma idan ka wulakantar da shi haka zai lalace kaga kayi kayi ibada amma kuma kamar akwai wani abu Kamar da ɗan rauni. So da sai zaman to makamai irin wannan ana gamuwa da matsaloli da yawa sai ka je sai mutum ya tashi da ciwon ciki wani daga sallah sai amai duk kuma a irin irin wannan ana samun irin wannan. Gwalo babban kan buɗan Usman. Gwamnan jiwa mai ban tsoro ɗan shi. Kafin Maryam Dauda ta gabatar da kallabi a ci gaba da shakatawa da wannan waka ta marigayi sha ta ikon Allah. Sancheza ba ma na bakin abu alhaji widi ne fa widi dan tijjani wancan mutumin shata widi sai dai taɗin banza an san ɗan tijjani one alone. ka ce lami do alhaji ya zo ga koman man shata alhaji widi jallo wancan mutumin shata wane mutane wane aikin mutane alhaji widi jallo Baba ɗan Usman ban salkari, ɗan a'i baban a'i, alhaji wili ne fa. Gwamalangewa mai ban tsoro ɗan Usman, alhaji wili jallo, wili ɗan tijjani. Allah ya ji kan Alhaji Mamman Shata. Kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da zamu gabatar da kallabi. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. A shirin namu na yau muna tare da Ms. Cindum Ashley Dauda. wadda take ɗaya daga cikin matasan da suka halarci bitar da gwamnatin Amurka ta shirya a shekarar da ta gabata ta zama shugabanni na gari a Afirka. Ga dai yadda hiranmu ta kasance da Ms. Ashley. sannu na gode. Yawwa. suna na ne cindin Ashley Dauda daga Plateau State, just in particular kuma ina aiki tare da Women Without Work Initiative wato matan da ba bango tsakanin su Kuma hmm. a aikin da muke yi tare da Women Without Work shine um, muna empowering mata ne muna uh, building skills nasu inda do effective in preventing violent conflict. Watakan tashe-tashen hankali kenan. Eh, ina aiki tare da Muslim and Christian youth. Musulmai da Kiristoci Yes, eh, a grassroots level. To ta yaya kika amfana da wannan bitar da aka yi muku a nan Amurka? So, uh, zuwa na DC was in ga inda zan yi co in in mobilizing youth so that they will be more involved actively uh, a siyasa. Wato ku faɗakar da matasa yadda za su shiga harkar siyasa kenan. E, uh, uh, the election da za mu yi din nan. Zaɓe kenan. E, zaben da za mu yi I launched a campaign as just a uh, campaign against electoral violence. Wato kun ƙaddamar da wani kamfe na faɗakar da matasa akan gujema duk wani tashin hankali a lokacin zaɓe da ma bayan shi kenan. Eh, na tara matasa a communities daban-daban. Na'am. Yanzu na joining NDI National Democratic Institute ina aiki da su yanzu an my main objective is to see inda matasa and mata in particular. Babban burin kike kenan. Eh, in ga da za su sa kansu a cikin kar siyasa ya zama kai wanda in an je an yi zabe an koma gida an manta da komai. Ina so matasa to be involved to hold elected leaders accountable. Wato su sa ido a kan abubuwan da gwamnati ke yi. Eh, da gwamnati suke yi irin wannan ma zai rage tashin hankali To yanzu Miss Ashley me zaki ce game da siyasar mata? Uh, gaskiya daman na san mata ba sa shiga harkokin siyasa sosai amma zuwa na NDI na ga wayansu analysis da ake yi and gaskiya is very discouraging. Kina nufi bisa ga wani nazari kenan da aka yi? Eh, kaman akwai nazarin da aka yi akan matan da suke contesting for senatorial seat and members of House of Rep. Wato 'yan takarar majalisa kenan da sauransu. Eh, bai ma kai 20% ba. Ana use mata kawai a zo siyasa a ba su zannuwa a ba su gishiri, but to be actually part of the process, the decision-making process, gaskiya mata suna baya. Wane kira zaki wa mata masu sai da kuri'a su? ta hanyoyi kamar a ba su gishiri ko a ba su zannuwa? Gaskiya abin da zan gaya ma mata shine abin ba mutum ya baka gishiri ko zani ba ne zani za ka sa zai kode gishirin ma ci zai kare ya kamata in za ka yi zabe ka yi zabe bisa ga wanda zai yi abin da zai dace wanda kowa duk Najeriya za su mora. A magana a baka zani ba ne, ka yi ka san cewa wanda in ka zabe shi ya zo mulki abin da ka sa shi ya je ya wurin shi ne zai je yi ba wanda zai zo yana sa kudin mutane ba wanda zai ba ku aiki wanda zai zo za ku samu zaman lafiya duk abubuwan nan amma yanzu ya kamata mu wuce stage na wanda za a ba mu kuɗi ko za a ba mu zanwa ko biyu shiri mu je mu yi zabe in an yi zabe an manta da mu ba haka ba ne ya kamata mata su zaɓi wanda in ya hau mulki zai tuna da su za a ba ma mata political appointment duk abubuwan da ya shafi mata mutumin zai ɗauke shi ya zama da muhimmanci sosai. Masu sauraro a daidai wannan lokacin kuma za mu dasa aya sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirai. yanzu a madadin babbar bakuwar ta Miss Chindum Ashley Dauda da Miss Julie Gresham da ta haɗa sautin ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Muhammad Salisu Rabi'u nan da sharhi ko kuma rahotannin wasu jaridan Hausa. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da wani labari da jaridar rariya ta buga a shafi na hudu inda labarin ke cewa kotu ta tabbatar da haramcin amfani da sojoji a zaɓe labarin ya ci gaba da cewa kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da hukuncin kotun tarayya da ke sokoto wadda ta haramta amfani da jami'an soja a lokacin zaɓe bisa dalilin cewa matakin ya saba sashi na 217 na tsarin mulki da sashi na ɗaya na dokar da ta kafa rundunar soja wannan matsayi na kotun ɗaukaka ƙarar na daga cikin buƙatar da apc ta gabatar da ƙarar da ta shigar na ƙalubalantar zaben gwamnan ikiti inda ake zargin pdp da yin amfani da sojoji wajen murɗe zaben a kuma shafi na shida na jaridar rariya ta buga labarin da ke cewa a jihar neja rikicin gwamna aliyu da mataimakinsa ya yi kamari labarin ya ci gaba da cewa rikicin da ya taso tsakanin gwamna babangida aliyu da mataimakinsa ahmed ibeto wanda ya canja sheka daga jam'iyyar pdp ya koma apc ta yi kamari bayan da gwamnan ya haramta wa mataimakinsa halartar taron majalisar gudanarwar jihar matakin da ya janwo apc ta fara nazarin garzayawa kotu da yake karin haske game da matakin da apc ke shirin ɗauka shugaban jam'iyyar na jiha injiniya muhammad imam ya nuna takaicinsa bisa wannan mataki inda ya nuna cewa ya saba doka kuma zai iya gurgunta tsarin domokaraɗiyya ita kuwa jaridar aminiya ta buga wani labari a shafinta na shida inda labarin ke cewa ta yi ƙoƙarin zama matar mazaje biyu labarin ya ci gaba da cewa wata matar aure ta yi yunkurin zama matar mazaje biyu a jihar kano sirin matar wacce aka ɓoye sunanta ya toni ne a lokacin da wani bazawarinta ya yi mata waya inda aka yi rashin sa'a mijinta ya ɗauki wayar suka yi wa juna bayani har suka haɗu lamarin da a ƙarshe ya kai su ga gurfana a gaban hukumar hizba ta jihar a kuma shafi na goma na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa kotu ta umarci bankin zenith ya biya lauya haƙƙinsa daga asusun pdp labarin ya ci gaba da cewa mai shari'a olowatoyin ifaye ta babbar kotun tarayya da ke jihar lagos ta bayar da umarni da zai tilasta wa bankin zenith ya biya wani lauya mai suna debo delake naira miliyan goma da dubu ɗari biyar daga asusun jam'iyyar pdp umarnin alkalin ya biyo bayan kin yarda da jam'iyyar pdp ta yi ta biya lauyan kuɗin bayan da ta yanke hukuncin da ya baiwa lauyan nasara a kan jam'iyyar Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar Leadership Hausa ta buga a shafinta na sha hudu, inda labarin ke cewa magudin zaɓe ya zama tarihi a Najeriya in ji hukumar INEC. labarin ya ci gaba da cewa hukumar zaɓe ta ƙasa ta bayyana cewa an ɗauki ƙwararan matakai na magance magudi a zaɓukan da ke tafe a ƙarshen watan gobe idan mai duka ya kai mu babban kwamishinan hukumar na jihar oyo rufus akehu ya ce duk wani mai kaɗa ƙuri'a da aka kama shi da katin zaɓe na boge zai gurfana a gaban kuliya Mr. Akehu ya sha alwashin cewa hukumar zaɓe ta INEC ba za ta lamunci duk wani nau'i na magudi ba a zaɓukan da za a yi Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai. Assalamu alaikum mai magana kamar da ba ku gyaran sabuwa yanga da dutsen ma. sannan ina so biya a ku ji kamar ƙorafi na akan ziyarar janitor goodluck ta yola allah ya sa adawala allah ya sanya da alkhairi a cikinta ne magana kama da baka gyaran sabo. salamu alaikum murya amurka daga alhaji maniru dan uwa mai allah na jiga lokal gandan ina kira da manyan yarbawa kamar irin su bola ahmed tinubu da fashola su sanar da yarbawa don allah rikici ne aka son a haddasa a najeriya duk wanda ka son haddasa shi allah kamar su mai da a kansa ku yi haƙuri yarbawa wannan alamar wallahi ba hausa ba ne manyan hausawa na da manyan najeriya su ne sa kawo wannan rikici daga dan uwa mai allah na jigar lokal kanya assalamu alaikum sashen hausa na mara amurka suna na ne ba a masha dan madidin atc ne maganin bakar jam'iyyar pdp karamar hukumar ɗan jirga lokal gwamnan motsa ta jihar zamfanin tarayyar najeriya idan allah sashen hausa ina son a kara samun wannan sakon ga yan pdp da suke wa janar buhari a makarƙashiya na farko an ce na da kansa na biyu an ce zai da takardun makaranta na uku kuma yanzu gashi ana batun a ƙago boko haram ake shi ka ba su kuɗi shin

assalamu alaikum sashen hausa na mura amurka na gode suna na mai bawa masha dan madidi acc mai maganin bakan jam'iyyar pdp karamar hukumar dan jirga lokal gannan na tsafi jihar tare tarayyar najeriya a tashi lafiya sashen hausa assalamu alaikum sashen hausa na doa ina yi muku fatan alheri suna na lawali mai kina sande gudun lokal gannan jihar sokoto najeriya ra'ayina yana son ku min shi dangane da malaman addinin da aka ce an ba su kuɗi domin su yi addu'a da kuma kiristoci domin ko su yi addu'a ko kuma su goro bayan jam'iyyar pdp wal iyazu billahi da waɗannan mutane waɗanda suka an nan kuɗaɗe in dai har sun an shi kuɗi da nuhin su goya ma jam'iyyar pdp baya to cikin mutuncin mutuncin mutuncin 'yan najeriya kuma babu mai ganin su da daraja idan dai har sun aikata wannan dama dama dai a ce kawai sun an shi kuɗin ba don su yi mai addu'a ba kuma ba don su goya bayan iya saluma ba jam'iyya ce wadda ta halakar da mutanen najeriya bila adadin a ɓangaren boko haramun wannan ma ai bai dace ba saboda haka ina kira ga waɗannan malamai da kuma waɗannan fastoci da su yi wa da goyon bayan da ake nema su ba su ko kuma addu'ar da suke yi dama addu'ar da aka wa azzalumi ba ta karɓa ba karɓaɓɓa ba ce saboda haka a ji tsoron allah a zaɓi jam'iyyar da za ta ɓata ɗan najeriya daga halin da suke ciki yanzu na bala'i da tashin hankali na gode sashen hausa kusa sun da wannan sabunawa lawali ne da mutumin kwanci da karfin jihar sokoto najeriya kamar yadda muka saba za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai rahotanni da kafofin yada labarai suka bayar suna nuni da cewa an gano kowane ne dan kungiyar isis din nan wadda yake fitowa a fayafayen bidiyo inda kungiyar take datsa kawunan mutane da take garkuwa da su sai dai hukumomin tsaro suna kashe di cewa a yi taka tsantsan sai ta yi rahotannin ba daidai ba ne. A Ukraine sojojin kasar sun fara janye manyan makamai daga fagen daga a gabashin kasar a wani ƙauye da ke kusa da garin da Belzebub da ya daidaita yayin da masu sa ido na ƙungiyar tsaro da haɗin kai ta Turai suke kallo domin tabbatar da ana mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a farkon wannan wata. jiya alhamis manyan sojojin ƙasar sun nuna manema labarai da kamfanin dillancin labarai na reuters motoci da suka goya manyan bindigogin artillery da ake janyewa shugaban najeriya goodluck jonathan jiya alhamis ya kai ziyarar bazata a yankin arewa maso gabashin ƙasar inda can ne tungar boko haram shugaban ƙasar ya gana da sojojin najeriya a baga da kuma mubi garuruwa biyu da a baya sojojin ƙasar suka sake kwato su daga hannun masu tada kayar bayan Ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin ciki har da musulunci tushen rayuwa. Yanzu dai nan misalin karfe biyu da rabi na dare ne a agogon Washington DC kuma a madadin sauran abokan aiki Jummai Ali nake fatar a wuni lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.